والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا قال yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya mahaliccin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake dawo da mu wannan dare na lahadi daren da muke karanta littafi na fikihu wanda yake siraju salik sannan kuma bisa shawarar 'yan uwa na ɗalibai cewa a sanya hadisi na sahihu muslim a rika karantawa idan wannan makon an yi siraju salik littafin fikihul malikiya to mako na gaba kuma a yi sahihu muslim to bisa tattaunawa da aka yi mun yi ittifaki akan wannan tsari kuma da yardar Allah za mu tafi a kansa Allah ya taimake mu to kamar yadda aka sani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da afar na sahabbai karanta su da fahimtar su da aiki da su shine zaman lafiyar duniya shine zaman lafiyar al'umma shine zaman lafiyar musulmi shine zaman lafiyar wanda ba musulmi ba ma domin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani bai bar shi ba malami ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine malami mai karantar da manufofi na alkur'ani wani karatun a baki wani karatun a aikace wani karatun da tabbatarwa shine wa'ana hadisai kashi uku da na aiki da na magana da na tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya bayyana mana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun Allah subhanahu wata'ala yace mun saukar maka da wannan littafi alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu ma'ana bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fassara ga alkur'ani kuma shine hadisan da yake faɗa wani lokaci wani lokaci ya aikata wani lokaci ya ga an yi bai hana ba bai yi magana ba ma'anansa karɓaɓɓiyar ko karɓaɓɓen aiki ne tunda ya gani bai yi magana ba da a ce ba kyau da ya yi magana da ya hana sallallahu alaihi wasallam to duniyar musulunci ta amince cewa hadisai ahalus sunna kashi-kashi ne akwai hadisai sahihai akwai hadisai hasan akwai hadisai gwaifai wannan kashi guda uku shine ake kakkasa su kashi-kashi-kashi sahihun lizatihi sahihun lagairihi da sauransu haka hasanu ma haka da'ifu ma to bisa ittifaƙin malaman sunna na duniya kakaf sahihul bukhari shine mafi ingancin littafi na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ittifaki na malaman sunna na duniya sahihu muslim shine lamba ta biyu saboda haka dama littafin Allah ba a kwatanta shi da sauran masu cewa littafi na biyu shine sahihul buhari littafi na uku shine sahihu muslim ba kuskure ne wannan ai littafin allah ba ka sa shi a cikinsu maganar allah ce wacce da lafazin da kalmomin da ma'anonin ba dama ka yi sallah ba tare da ka karanta ƙur'ani ba ko hadisul ƙudsi ne ba za ka yi sallah da karanta shi ba saboda haka alkur'ani daban ne kitabun aziz littafi ne mabuwayi gagarau mai mu'ujiza wanda ba yadda za a yi a cire wani abu ko a ƙara wani abu face masanansa sun ce a mayar ko a cire abin da aka ƙara saboda haka sahihu muslim shine littafi na biyu bayan sahihul bukhari to mun zaɓi wannan littafi na sahihu muslim saboda mu fara da shi da yardar allah in allah ya raya mu in allah ya bar mu da lafiya da rai da kuma dama za mu ci gaba har zuwa ƙarshensa in allah ya so in allah ya kawo lokacin da muka gana kuma sai mu sake yin shawara tare da ku mu ga wanne za mu sa bisa dacewa da ɗaliban da suke karatun da kuma yanayin karatun allah taimake mu kowane mai wallafa ya kamata kafin ka karanta abin da ya wallafa ka karanta mutumin waye shi me aka faɗa a kansa me magabata suka ce wace irin gudunmawa ya baiwa duniya sannan mu shiga cikin abin da ya faɗa ɗin kuma na hadisan insha Allah ta'ala tarjamatul musannif ina ga kowa na da shi tarjamatul musannif ah, na sha ba wa kaina shawara da kuma 'yan uwana ɗalibai cewa kowane ɗalibi mai ƙoƙari yana da fensil a hannunsa saboda abu biyu na ɗaya karatun wani lokaci faɗar baƙin ma akan samu haɗa'un lisani ka yi wa wani wasali ba yadda ya kamata ba kaga da an faɗa sai ka wasali ɗaya kenan na biyu watakila sharhi da in aka bar wurin da watakila tuna sharhin ya maka wahala za ka iya ɗan rubuta sharhin a gefe da fensil ake wannan ya jama'a ba da bairo ba shi fensil ba shi da tabbas ta yiwu ka sake gano kuskure kuma ka sake gogewa ka sake rubuta daidai kun gani jama'a to ismuhu wa nasabuhu sunan muwallafin da nasabarsa huwa imamul kabir huwa imamul kabir shine babban liman alhafiz almujawid hafiz akwai bambancin hafiz na ƙur'ani da hafiz na hadisi malamai na ilimin hadisi sun ce alhafid man hashiz al'alaf min al'ahadith dubban hadisai ya haddace wa arafa tabaqatir ruwat ya san set na marwaitan wane ya karba ga wane to ya san wanan ya san wanda aka karba wurinsa ya san wancan ma ba sanin suna kawai ba sanin sa da tarihinsa sannan ya san tarajimar rijal shine tarjaman tarihinsu a takaice wa hom ya san halayensu wa hom da garuruwansu ta tadribin rawi na imamu suyuti ya faɗi wannan magana saboda haka wanda ya san dubban hadisai kuma sani ba matanin hadisin ba ɗabakatun ruwat jama'a muna ganewa Wani ya jiga ne, ya san wane shi ma ya jiga ne, ya san wane ya jiga ne, ya san wane ya san tarihinsa daga farko har ƙarshe ina fata an gane sannan a zo kuma batun matanin me ya ce ya san wannan ta hanyar sanin ilimin lugha da ilimin istilah da ilimin usul fiqh ta sauran ulum da suke ake ce musu ulumul ala ilimin kayan aiki mutumin da ya share gona zai je ya yi shuka yana son masara mai albarka ya kamata ya nemi fartanya da farko watakila gatari zai saran daji magirbi ya yi sassabe ya samu garma ko fartanya ko mai ma dai ya yi huda ya yi shuka da sungumi ko ba gaba ya zo magana fartanya noma waɗannan daga gatari magirbi sungumi fartanya da sauransu su ne kayan aikin noma ko su ne noman to haka ake so kowane ilimi ka sama masa kayan aikinsa da za su taimake ka don ka san ilimin kamar yadda waɗanda za su taimake ka samu amfanin gona mai albarka jama'a mun gane hafiz kenan al-mujawwid almujawid kuma shine mai kyautata abu wurin karanta shi ba tare da kuskure ba shi ake ce juwidi alhujja hujja ne kuma kalmar hujja a ilimin hadisi huwa a haɓa ilmuhu bi miati alfi hadithin iliminsa ya kewaye hadisai dubu ɗari uku aƙalla ba wai matanin ba game da na faɗa in ya san aka ce wani ya karɓo ga wani ya bi diddigin wani ya san shi hadisai dubu ɗari uku wannan magana sharhun nukhba na imamu ali ya faɗi wannan magana as-sadiq صادق معنامي قسكيا أبو الحسين الكنية أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشان القشيري النيسابوري نيسابور قليني qila innahu wulida sana arba'in wa mi'ataini an ce an haife shi shekara ɗari biyu da hudu bayan hijira kaga yana kusa da manya ko yana kusa da manya shuyukuhu malamansa an ce malamansa sun kai mi'ataini wa ishirina rajulan malami malami malami da ashirin. daga cikinsu akwai imamul bukhari mai sahihul bukhari وسمع من يحيى ابن يحيى سمع منه معنا malamin sa kenan ya saurara daga wurinsa wa isa ibn ibrahim al-hanzali ya saurara daga wurinsa wa abdullahi ibn maslama alqa'anabi wa ahmad ibn yunus wa malik ibn isma'il annahdi wa isma'il ibn abi uwais wa ahmad ibn hanbal wa suraish ibn yunus fi akharina yaqulu dhikruhum da sauran wasu wanda ambatonsa ya yi tsawo a littattafai mun gane man rawa anhu shi kuma wanda suka yi rawaito daga wurinsa ma'ana almajiransa kuma kenan haddafa anhu abu isa at-tirmidhi imamu tirmidhi eh, littafin tirmidhi yana cikin sitti siha to ya koya daga wurinsa wa abdulrahman ibn abi hatim ar-razi shi ma haka wa abu yaqub ibn ishaq al-isfira'ini wa maki ibn abdan wa abu hamid ahmad ibn muhammad الشرقي وابن الشرقي وأحمد بن علي ابن حسوئي وعبد الله بن محمد ابن ياسين ومحمد بن خلد الدوري وغيرهم da yawa sun koya daga wurinsa a ƙawalin ulama ifihi. malamai sun yi bayani a kansa amma shaida ba kai za ka yi wa kanka ba eh masana da suka san ilimi sun yi shaida a kansa ƙala abu ƙuraish alhafif sami'tu muhammad ibn bashar yace ji Muhammad dan Bashar ya kore na cewa hufadu duniya arba'a mahaddatan duniya hudu ne Abu zaraa bin Rayyi Abu zaraa a garin rayu daya wa muslimun wa muslimun bi da Muslim a sabur. wa Abdullahi ad-Darimi bi Sarmaqand Abdullahi Darimi a Sarmaqanda wa Muhammad ibn Isma'il bi Bukhara da muhammad ismail a bukhara imamul bukhari kenan ya ce ma'addatan duniya na ilimi hudu ne ya ambace su iya saninsa kenan shi وقال عبد الله بن Ibn بن يعقوب ابن أخرم الحافظ إنما خرج إنما خرجت نيسابور ثلاثة رجال نيسابور mazaje مزاجي قداؤكم kalmar rijal ba wai rijal irin mu ba in ka ji rijal wani lokaci ƙur'ani yakan ce rijalun la tulihihim tijaratun wala bai'un an zikirillah har zuwa ƙarshe ma'anansa ba wai mazaje ba ababal hero su ne rijal anan gwarazan mutane saboda haka mai saburu ta da mutane guda uku irin waɗannan yahya ibn eh, ko ibn muhammad ibn yahya daya wa muslim ibn hajjaj biyu wa ibrahim ibn abi talib uku kenan iya saninsa shi قال أحمد بن سلمة رأيت أبا زرعة وأبا حاتم ناقة أبو زرعة أبو حاتم يقدمان مسلم بن حجاج في معرفة الصحيح على مشايخ shi Ahmad شي Salama ابن سلمة يتي يا أبو زرع da abu hatim suna gabatar da muslim mai littafin nan a kan shehunan zamaninsa in an zo lissafi shehunan zamaninsa da ya karatu a wurinsu in an zo sai a fara ambatan almajirin ba wai wani abu ya sa haka ba face darajar da Allah ya bashi قال أحمد بن salama أقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس المذاكرة shi. ahmad dan salama ya ce wata rana an kulla majalisa ta muzakara abinda malamai suke yi shine sai su sa rana har yanzu a saudiya suna yi sai su sa rana sai a gayyato shehuwa ne shehuwa ne shehuwa ne sai a tanadi abinci za a tsala dare a gidan shehuwa ne shehuwa na zai mana darasi a kan babi kaza na littafi kaza a ba su lokaci su ma kowa ya shirya ya zo idan shehi ya yi bayani in akwai ƙarin bayani da wasu za su yi sai su yi kowa ya ji kamar sun tashi da ittifaƙin fahimtar wannan babi kaza kaza kaza kaza ne irin shehunan da ba za a ce sun ɗau littafi sun tafi gun shehuwa na neman karatu ba su suke haɗa kansu kayi biyu ya fi ɗaya bare kayi goma shi yasa iliminsu kullum yana cikin sabunta amma ilimi daga kai sai kai to akwai matsala shi yasa muke son mu rika haɗuwa muna tattaunawa to an haɗu wannan muzakara kira lahu hadithun imam muslim aka ambata masa wani hadisi lam hu, bai san hadisin ba fansarafa ila manzilihi wa auqada siraj ya koma gida ya kunna fitila su damuwa suke yi in an faɗi abin da ba su sani ba sai sun gano su ya kunna fitila wa qala liman fi dari yace waɗanda suke cikin gidan la a ahadun minkum hadal albayta kar shiga wani ɗaki yau na kunna fitila faƙila lahu sai aka ce masa uhudiyat lana sallatan fiha tamrun an ba mu kyautar kwando akwai dibino a ciki an ba mu kyautar kwando akwai dibino a ciki faqaddimuha ilayya ku kawo mun kwandon dibino ha ilayya suka kawo masa kwandon dibino ya yatlubu haditha wa akulu tamratan tamratan yamdaghuha ya ci gaba da karanta neman wannan hadisi yana neman hadisi yana ɗaukar dibino ƙwaya ɗaiɗai yana taunawa fa asbaha sai da yawa yi gari wa kada faniya tamru wa wajen alhaditha yawa yi gari kwandon dabino ya kare shi kuma ya samu hadisi ku duba yadda suke neman hadisi guda ɗaya da aka faɗa bai sani ba ransa ya ɓaci ya zo bai yi barci ba sai da ya samu shi قال الحسين بن Muhammad. almasirjasi jasi sami'tu abi yaqul na naji babana yana cewa sami'tu musliman Na naji imam muslim yana cewa sannaftu hadha musnad as-sahih na wallafa wannan littafi nawa min 300 alfi hadithin masmu'a daga hadisai dubu ɗari uku ya yi ta tacewa ya yi ta tacewa kamar yadda imamu malik ya wallafa muwatta ya yi ta ragewa ya yi ta zaɓe ingantattun sannan ya bar shi haka haka imam muslim ya yi ƙalibin munda samitu muhammad ibn yaqub al-akhram na ji muhammad ɗan yaqub al-akhram ya yana cewa ma ma'anahu abin da yake faɗa ma'anar abin ba wai lafazin ba ma'anar gata kul ma ya futu bukhariya wa musliman mimma thabata min alhadith yana cewa ka faɗi in ka isa faɗi hadisin da ya kubce wa buhari ko muslim in ka isa ma'ana faɗi abin da ba su faɗa ba in za ka iya ma'anar wannan ba wani hadisi da suka sani imamul bukhari da imam muslim sani ba an gane ko? ta ƙalil hafizu ne munda samitu aba ali annai saburi alhafiz ya kun mata hata adimin ardi ko mata hata adimin sama kitabun asahhu min kitabi muslim shi a ganinsa ba wani littafi a fatar sama mana a sama da ya fi inganci fiye da littafin imam muslim sai muslim kenan wa zahabat al-magharibatu wa abu ali an-naysaburi min al-mashariqa maghariba suwaye maghariba maghrib libya tunis aljazair almaghrib murtaniya misra su ne maghrib waɗannan wurare shahararru ne a ilimi shahararru ne a fiƙihu da hadisi da ƙur'ani ra'ayin su maghariba da kuma abu ali annai saburi min mashariqa shi kuma abu ali annai saburi yana cikin mashariqa suwaye masharika su ne falastin sham urdun wato jordan iraki aljaziratul arabiya ko shibhu jaziratul arabiya su ne mai almashariqa ma'ana mutanen gabas da na yamma kai ka ce sun yi ittifaki kan cewa ila tafdili sahihi muslim ala sahihi bukhari su a ganin su waɗannan da muka ambata sun tafi a kan cewa sahihu muslim ya fi sahihu bukhari amma ala kulli halin kamar yadda muka faɗa tun farko jimhurin malamai imam bukhari shine gaba saboda haka sahihinsa shine gaba fa in aradu taqdimahu alayhi fi kaunihi laysa fihi shay'un illa al idan suka zo fifita sahihu muslim akan sahihu bukhari sai su dalili shi ba da ta'aliki da yawa ma'ana ta'aliki neman ƙarin bayani wajen hadisan saboda haka suke ganin ya eh, ɗan kaɗan wa annahu ya suƙul ahaditha bi hafi fi mawdu'in wahidin idan ya zo ya koro hadisi a babi ɗaya a maudu'i ɗaya sai ya ƙarasa shi har karshe ko ba wani ƙarin bayani sai ɗan kaɗan da ake samu wala ya qadawha ka taqti' al-bukhari laha min fil abwab ba yanke hadisan kamar da imam al-bukhari yake yankewa fa kadaru al-qadaru la yuwazi quwwata asanid al-bukhari wa ikhtiyarihi fi sahih wannan baya daidai da yadda imamul bukhari yake yankewa kamar yadda ya zo Ƙalibin hajar fi tahzibi tahzibi a cikin littafinsa tahzibi tahzibi ya ce hasala li muslim fi kitabi hazzun azimun mufridun imamu muslim ya samu rabo mai yawa mai girma wa lam yahsul li ahadin mithluhu ba wani mutum da ya samu irinsa bi haifu inna ba'adhan nasi ta sashen cewa sashen mutane kana hu ala sahihi muhammad ibn isma'il wasu na fifita imam muslim akan wato imam al-bukhari wa zalika lima bihi min jam'i turqi don abin da yake banta da shi na tattara hanyar karbar hadisai wa jaudatu siyaƙi da kuma kyan wato koro magana cikin sauki wal muhafazati ala ada'il alfazi kamar hiya kuma yana iya kokari ya kiyaye ya faɗi lafazin kamar yadda ya zo min gairi taqdirin ba tare da yankewa ba wala riwayatin bi ma'anan kuma bai cika riwaito hadisi da ma'ana ba ba yadda cewa ya halatta za eh, halatta ka ce hadisi kaza ma'anarsa kaza kaza ka kawo naka larabcin ya halatta amma hadisin da ya fi ƙarfi wanda ka ɗauko shi da lafazinsa da ma'anarsa kamar yadda ka ɗauko Lafata an gane قال الإمام النووي إمام النووي يتي رحمه ta'ala, تعالى في شرحه لصحيح مسلم cikin sharhin da yawa sahihu muslim yace ittafaqa ulama'u rahimahullahu ta'ala malamai sun yi ittifaqi Allah ya musu rahama ala anna asahha kutubi ba'da al-qur'an al-aziz as-sahihani littattafai wanda suke mafiya inganci bayan littafin Allah su ne sahihai guda biyu al-bukhari wa muslim talaqqathum ummatu bil qabul yace al'umma ta karɓi wannan littafi da karɓa duk duniya in dai duniyar ahlus sunna ce to wannan littafai ba kamar su wa kitabul bukhari asarruhuma wa aktharuhuma fawaid eh, littafin bukhari ya fi inganci kuma ya fi fa'ida wa ma'arifa zahira wa ba da kuma ilmin muka na fili da na ɓoye wanda sai an yi sharhi dogo wa kada saha anna musliman kana mimman yastafidu min al-bukhari ya inganta cewa imamu muslim yana fa'idantuwa da littafin sahihul bukhari wa ya da malamin sa ne dama wa ya tarifu بأنه ليس له نذير في علم الحديث إمام مسلم ده كان سيكن شيء littafin sahihul bukhari ba shidda kini ba da takwara a cikin littafan ilimin hadisi wa qala maki ibn abdan sami'tu musliman yaqul yace naji imam muslim yana cewa aradtu kitabi hadha al-musnad na gabatar da wannan littafi nawa ala abi zar'a na kaiwa abu zar'a fa kullu ma ashara alayya fi hadha alkitabi annahu lahu illa wa sababan taraktuhu na gabatar masa littafi na ce duk abin da kace ba shi da inganci zan cire kuma haka yayi ta yi wa kullu ma qala إنه صحيح ليس له إلا فهو الذي أخرجته lokacin da ya ce wannan yayi wannan tattara duk wanda suka yi ne mun gane abin da yake nufi naqala abu abdullahi al-hakim anna muhammad ibn abdul al-farraq qala kana muslim ibn al-hajjaj min ulama'in nasi yace musulmin dan hajjaj yana cikin malaman mutane wa min awiyatil ilmi kuma jaka ce ta ilimi wanda za ka samu jaka ka dura kai littafi kake durawa sai kuma ilimi ba littafi ilimi daban littafi daban shi imam muslim jaka ce ta ilimi saboda haka zazzagewa kawai za a yi a yi ta ɗiba mm. musannafatuhu daga cikin littattafan da ya wallafa ومن مصنفات إمام أهل الحديث مسلم رحمه الله تعالى دقت كل التفنسة كتاب المسند الكبير alal rijali yana da wannan littafi da kuma aljami'u alal abwabi suna littafi da kuma kitabul asama walkina ma'ana asama din ya zo a wata riwaya a wata nusuka kitabul asma walkina sunaye da kinayoyi hmm. wa kitabul musnad sahih da wannan littafi musnad sahih wa kitabul tamyiz wa kitabul ilal wa kitabul wahdan wa kitabul afrad wa kitabul aqran wa kitabul su'alatihi ahmad ibn hanbal tambayoyin da yayi wa ahmad dan hanbal ya rubuta a littafi wa kitab amr ibn shu'aib wa kitabul al bi uhabi asiba bi uhabi asiba da kuma littafin amfani da fatun naman daji naman daji siba kura zaki damasa da irin waka su ne siba a iya amfani da fatunsu ya yi littafi a kai kitabu mashayikhi malik ya yi littafin shehunan imamu malik wa kitabi mashayikh sauri ya yi littafin shehunan imamu sauri kitabu mashayikh shu'ba ya yi wannan kitabu man laysa lahu illa rawil wahid ya yi littafin mutumin da ba da wato rawi marwaci sai mutum guda da kitabun al-mukhdaramin al su ne mutanen da suka hada zamani biyu zamanin jahiliya da zamanin musulunci irin su hassan ibn thabit ya shekara 60 a jahiliya ya shekara 60 a musulunci wadda haka shekara 120 ya yi a duniya na'am wa kitabi auladis sahaba ya yi littafin 'ya'yan sahabbai wa kitabi auhamil muhaddithin ya yi littafin wato rudin masu hadisai wasu suka rude to ya faɗi illolin kitabu tabaqat ya yi littafin tabaqat kitabu afradi shamiyin ya yi wannan littafi kaɗan kenan littattafansa da yawan gaske suke مي wannan littafi ya ɗauko kaɗan daga cikin littafansa ne wafatuhu likulli bidayatin muntaha wataran babu shi ya rasu tufiya muslim ibn al-hajjaj ashiyata yawmin ahad ya rasu maraicen ranar lahadi wadda fina yawmal ne, an binne shi ranar litinin Lihamsin, hamsin baqina min rajab kwana biyar suka wuce a watan rajab sai ya rasu shekara ihdamu sittina wa mi'ataini bi Sabur, shekara 261 a nisabur an bid'in wa na sana amma duk wannan aiki da yayi shekara hamsin da kaɗan yayi a duniya yan shekara sha biyar ya fara aikin hadisu a duniya duk wannan aiki da yayi shekara nawa yayi bid'i wa hamsin bid'u ana ce daga uku zuwa tara mun gane jama'a to wannan kaɗan kenan daga cikin bayanan wannan malami ga wasu kaɗan hailau shi masani ne na hakika ɗan kasuwa ne riguna yake sayarwa kamar imamu malik rahimahullahu ta'ala Ilmu hubi tijara harkarsa ta kasuwanci diwalu hayatil imami muslim ala kasabi yadihi tsawon rayuwar imam muslim yana cin abinci ne ta hanyar aikin hannunsa haifu kana ya amalu bi mihinati tijara fi mutajarihi yana aikin kasuwanci a wurin kasuwancinsa waya biyu fi sila'an yana sai da kayayyakin sayarwa mithlul baz riguna wal da riga ta kirtani ma'ana mai kauri da kuma marar kauri anna'in wal aqamisha wa thiyab da ya dudduka da riguna idafatan ila annahu kana yamtaliku min ad-diya'i wa thawratil wa tharwa ash-shakhsiyya kuma bayan wannan ya mallaki kadarori diya kadarori irin gidaje da plots da sauransu da gonaki ma makana sabarwar safar war rihilat al wannan shi ya ba shi damar yin tafiye-tafiye yana sai eh, kai guri kaza ya sayar wannan ya ba shi dama don ƙara faɗaɗa iliminsa a inda ya je harkar kasuwa sai ya samu malaman wurin sai su ƙara masa abin da ba shi da shi wa kana yutajiru fil waqti li nafsihi wa qad wafaqa bayna ilmihi fi tijara wa rihlatil ba'th an al hadith ya hada abu biyu ga tafiya don harkar kasuwa ga kuma tafiya don neman hadisi wa huwa yutajiru fil waqti nafsihi a lokacin kuma yana harkar kasuwancin wa kana aidan yuhaddithu nasa fi muttajarihi bil ulumi wal ma'arif idan ya ɗauko ilimin kuma in ya wurin sai da kayansa to kasuwa za zo ana ana ciniki kuma ana ɗaukan karatu makanatul imami wa sifatuhu matsayinsa da sifarsa كسب الإمام مسلم مكانة بين أهل عصره وعرف بحسن المظهر jamila. الجميلة كما يدى إمام مالي يكي إيدي da yake harkace ta tufafi sai sun zaɓi mafi kyau suke ɗinka wasu sa saboda haka ya shahara da kyan gani da kuma tufafi mai kyau kama yi laƙabu bi muhsini ne sabur ana ce muhsini ne sabur sarkin ken ne sabur dagayi ne ba ga zami bane to eh za mu ga cikin littafin da yake hannunmu za mu ga abubuwa da yawa kuma dole suna bukatar sai an yi bayani ana cikin hadisai ga ga ha'un shi kadai tawi min min sanad ila ila ghairihi wa ila falafa ha ma'anar tahwil kamar da zamu gani an gawa ne daga wane daga wane daga wane sai ya sa maka ha'un ya kyale maka wannan sanadin daga nan ya ɗauko wani sanadi kuma zai haɗa abinda yake nufi a nan shine idan magana tana da ƙarfi ba a gun mutum ɗaya za ka ji ta ba idan ka samu labarin cewa an bai wa sheikh lambar girma a plateau saboda zaman lafiya sai ka ji an faɗa a rediyo sai gani a facebook sai gani a a jamus sai ka ji a america sai ka ji a rediyo kaduna sai ka ji a rediyo gombe wannan me yake nunawa karfin magana da kuma gaskiyar magana saboda haka imam muslim ya yi amfani da wannan kusan fiye da kowane muhaddisi wannan tahrir din insha Allah ta'ala idan muka zo karanta littafin duk lokacin da muka zo za mu yi karin bayani kuma da yardar Allah za ku fahimta muna fata Allah ya fahimtar da mu kamar yadda nake faɗa kullum cewa gashi dai yau mun fara yau muna nawa muka ce hudu ga watan sha'ban eh, hudu ga watan sha'aban 1441 muna 29 ga watan uku 2020 mun fara karatu wani littafi sahihu muslim muna addu'a Allah ya ba mu ikon karantawa da fahimta da aiki da shi ya taimake mu ya raba mu da sharrin shaidan sau da yawa ko a makaranta irin wannan ko a makaranta irin ta aji-aji za a fara da ɗalibai guda kaza amma in ba sa'a aka yi ba za a gama da waɗanda ba su kai rabi ba kuma duk ba su mutu ba mafi yawa suna nan da ransu haka ne ko ba haka ne suna garin suna da rai suna da lafiya amma kuma suna da lokaci don ba wanda bai da lokaci za ka tarar da cewa an gama littafin da zuwa lokacin da aka gama din nan muƙaddar cewa kowa ya iya littafin nan zai iya koya wa wani to da mun samu malamai da yawa a wannan littafin to ma abu makin ciki sai ka ga waɗanda za a gama da su 'yan kaɗan mun fara karanta muwaɓa a gida da na da shi a rubuce tarihin farawan amma allah ya sa mun gama amma fa da ɗaliban da ba su kai waɗanda aka fara da su ba kuma ba su mutu da yawa ba kaɗan ne suka mutu kuma suna nan ga lafiyarsu kuma wanda ya ƙaura to ina ma da a ce duk an gama da su su ma za su yi muwaɗa a wani wuri su karantar da wasu wannan littafi na muwaɗa kamar al'adar sauran littafai na shari'a ya fara tauhidi eh, sahihu muslim wannan littafi na sahihu muslim kamar yadda al'adu na mawallafa yake halin sunna ya fara da ilimin tauhidi babul iman ya yi bayanai masu yawa sannan ya shiga maganar tsarki haila ce janaba ce alwala ya shiga maganar sallah salloli biyar sallar juma'a sallar idaini sallar neman ruwa husufin shamsu husufin kamar janaza dole a mutu ya zo maganar zakka azumi hajji aure saki ya shiga bayanai na abin da ya shafi kasuwa ya shafi gado ya shafi wasiya ya shafi eh, rantsuwa da abin da ake ta almusaqat haddi wanda ya yi a yi masa jihadi jagoranci eh, lahiya adab da sauran abubuwa dai ya karkare da babi na tafsiri aya kaza da ta ce kaza yaya annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai suka fassara ta imam al-bukhari yana da wannan babi na fassara alkur'ani saboda haka duk dabarar mutum duk ilimin mutum ba zai wuce sahabbai sanin alkur'ani ba ba zai wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sana alqur'ani ba don shi aka saukarwa kuma shi aka ba wa damar yayi bayani kuma yayi bayanin waɗanda aka yi wa bayanin sun gane kuma su ma sun ganar da wasu muna fata Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da ban fahimta ba Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta Allah kuma ya samu yi aikin don Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh